ta hanya kyakkyawa masoyiya ita ce ta fara kirarin ta ni a dalilinta na gane gwarzo ne rayuwata ke ce damuwata ke ce ta, da ke samu huta ina so ki manta da dukkan magauta ina godiya do sanadin kina samu gata na kukan rashi da haka Allah ya hukunta amma la